هؤلاء وبريهم وأجرنا عليهم بعافية وسلامة عامة وعادلة يا حي يا قيوم اللهم منزل الكتاب ومنزل السحاب وهادم الأخلاق أهدمه وزلزل قوم اللهم هدمه وزلزل اللهم هدمه وانصرنا عليهم اللهم هدمه وانصرنا عليهم اللهم لا علمنا علينا إلا إياك بك يا حي يا قيوم اللهم اهد جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية اللهم اهد وسددهم اللهم أشمل من كل داء وسقم اللهم اجعله على صراطك المستقيم اللهم احفظه واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لنا وارحمنا واجعلنا في الدنيا حسنة وفي وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على na hanyar cikin darasinmu a cikin surata amfani idan ba kumanci ba ya gabata dai jiya inna allaha la yughayyiru ma bi da lalle Allah bai canza zaman lahiya da kwanciyar hankalin da ya ba mutane a ya zai ruma da ambatin har sai sun garwaya imani da ayyukan alheri da a cikin bukatarsu wa abin na ne wa annan laha kuma lalle Allah mai jina da duk abubuwan da mutane suke faɗi alimu kuma masani na da abubuwan da suke aikatawa ya Allah ya sami ya alimu mu dai roƙonka muke ka tausaya mana kuma kai mana rangwani. laifukan da muka yi maka Allah ka yaje mana kuma ka taimaka mana ka kare mana imanin mu ka kare mana mutuncin mu ka kare mana lafiyar mu ka kare mana rayukan mu kuma ka sa mu kashi mai kyawu ka zauna da kasar nan ta mu lafiya ya Allah ya sami da ya ali ya ga ali fir'aun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون kullum kanu zalimin wato wannan canji da Allah ta canzawa 'yan mutane sun ka canza ka da abi ali fir'auna kamar sai al'ada fir'auna da jama'a ce da suna zaune lahiya lau sai sun ka jawo jidali sun ka fara faɗa da addini sai Allah subhanahu hana ta'ala ya masu hukunci kamar al'ada fir'auna ne min ƙaule, da waɗannan da suke gabanin su abin na na kazzabu da ayatu rabbihim sun karyata da ayoyin Allah ubangijin su a halaka wa muka halaka su bi dunubi saboda dunuban da sun aikata wa adarakana ala fir'auna ko muka nuce fir'auna gaba dai shi da uban tafiya muka nuce shi gaba dai wa kullum kanu nuna, dukkan sun zama mutane azzalimi kuma Allah baya azabtar da mutane da su sun komi ba Allah ce da ce mai harafarta mana Allah ka yaje mana kurakuran da gangancin mu Allah ka yaje mana Allah mai rangwame kuke kana son rangwame Allah ka yi mana rangwame ka zauna da ƙasa ka ta mu lafiya ya abu ya gabo inna sharar dawa إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. إن شر الدواب بسم الله كل شر دبوبي أولى الله وشر خالدة أولى الله سبحانه وتعالى الذين كفروا سوني وأنا سبحانه وتعالى شر خالدة الله كايرين شر خالدة الذين كفروا وإنما تكفرت فهم لا يؤمنون سباس الإيمان الذين أعدت منهم وإنما كي القولي بسوا وأتوا إن كل القولي بسوا نا أجياكي ثم ينقضون عادة وسنة سيس داوس ولولا القولي بسوا كل مرة تجين كون لوكشي كوة مرة أنك القولي بسوا سيسون ولولا وهم لا يتكون سباس جنس ورن تابع القولي الله تكاري ملك الشرور سكرمنا ماكني لما تتبنه فلما تتبنه في الحرد بشرد من خلف لعلهم يتذكرون وإما تتبنه من عندي إما ليك أكرم سوجين يأتي بشرد بهم وربا تسوء ما خلفهم عند أبائهم ربا سلم بأن الناس saboda su jagororin suna amfani da damar da suke da ita to ka raba su da mabiyan nan nasu a bar su su kadai la'allahu ne zakaru na domin su abinci bayan ka raba su da mabiyan nan to ta abin zai yi dama to ka raba su da mabiyan nan nasu wa in ma ta kafan na wa in ma ta kafan na min qawmin khiyanatan فانشد إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين وإما تصابن إذن كا القولي بخيري كل سوء جسد عن في القولي بسوء ولا القولي سوء to wa in ma ta kafan da min kawai na sayana ce in ma dai ka ji tsoron yaudara daga wasu mutane ka yi alkawari da su sai ka ji tsoron suna iya shigowa cikin alkawarin nan su ci amana to ka kira su ga ka ga su ban bid ilayhim wa musu alkawarin su ilayhi zuwa gare su ala in daidai wa daida ka gaya musu alkawarin da muka kulla da ku yanzu babu shi don haka babu magana alkawari na ajiye yaki yanzu kowa ya ce ya shirya ya yi abin da ya faɗi a ala in daidai wa daida bisa ga ilimi sun sani ka sani amma kada ka dawo bayan kun yi alkawari ka dawo ƙarƙashin ƙasa kana yaudara Allah bai son yaudara inna Allah la yuhibbul kha'inin lalle Allah ba ya son mai wadara masu cin amana kai ka ba mutum amana ya lababo kana ganin ka amince mu wannan gihi a shi karkashin kasa yana ne ne ma zagon kasa to masu yin haka na Allah bai son su don haka kai annabi kakka yi haka na ban biz ilaiha ala tawaji ha musu alkawarin su daidai wa daida da kai da su da sani sun sani ka sani wato babu alkawari saboda haka wannan ita ce ka'ida kasance in ta kamata ya ce amana ai bai ya ce amana ba in ta kamata ya yaudara ai bai ba A dawo ne ya yaudare ka ka yaudare kakka kakai hakan kakka bari ka bata mutuncin ka tsakanin ka da Allah don ɗan abin duniya ka to yi ka wada mai abin nan da ka ai ya amfani da shi yana yaudarar nan ka wada mai an je da wannan alƙawari a nan sawa in dai ce wa daidai amma a dawo ana abin nan ana nuna ga zahiri tare ake amma kuma karkashin kasa ana ce amana juna to annabi ya ce la darara wala dirara saboda haka babu cuta babu cuce ce ne a wasa ce in ta kama ta cuta ko cuta ta bai ba wannan ma babu ta saboda haka da ba wanga matsala ɗaya ba kowane ku a tare da wasu mutane to kada ya yaudara karkashin kasa bari yaudara in mutum yana yaudara kai ko ka faɗa mai ko gari. wato ku yi magana bayyana ga ili amma dai ka koma kana lababawa kana yaudara to a bari irin wannan ولا يحسبن الذين كفروا ولا تحسبن الذين كفروا صدقوا إنهم لا يعجزون ولا يحسبن الذين كفروا صدقوا wato wayannan da suka yi kafirci kada su yi zaton ba sun tsere ba Eh, wa'annan da kayan kafirci kafin zaton sun tsere ma Allah ba su baye shi ba abin da kuma ganin Allah ya kyale akwai hikima da ta ya kyale idan aka kai karshen wannan hikima mutum zai gane bai da wayo ba inna wallahi ujibu su ba su iya buwaya Allah ya Allah wanda babu abin da ka buwaya ce ka tausaya mana ka taimake mu ka taimake addinin ka zaunar da mu lahiya cikin kasa mu ya malla ujibu shehu وأعدوا لهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون sannan waye dole hon ku masa tanadi masa datin gurgurdan abin da kuka samu iko tanadi wato a yi tanadi a yi shirin yaƙi tsakanin musulmi da kahirai wani abu na wanda shari'a ta yi umarni da shi amma ta nadi, ba shi ka ba da nasara ba Allah ka ba da nasara amma dai in Allah ya ce a yi abu to sai an bi abin nan da ya ce sannan aka ce an bi shari'a ta waye dole dolawan kai masa tanadin masa dato abin da kuka samu ta tanadi min kuwatin na karhi wato ya an ce karhi wato cikin hadisi ya ce ala innal quwwata arramu ka saurara wato abinda aka ni kari koyon halibi shi aka ce makari to da wannan kun san duk abubuwan motsa jini ko waɗanne iri duk sun shigo cikin tanadin ƙarfi. abubuwan motsa jini duk sun shigo cikin tanadin ƙarfi. sannan wa min riba da kai da kuma da doki wato a sai dawaki a ɗaure ah, mutane da yawa suna cewa yanzu an wuce yakin doki yakin doki ba a wuce shi muddin akwai duniya sai dai abin da aka ce yanzu ba a amfani da doki don yanzu ba yakin musulunci ba ba yaki na aka yi da mutane don su shigo musulunci ba yaki na aka yi don a kashe su a ta yi shi dai na shi addini aka yi ba amma muddin za a hau doki sai an dawo da nasara saboda annabi ya ce alkhairu ma'qudun fi nawasi alkhairu ila yawmil doki an kulla alheri ga gashin goshinta ila yau mil kiyama ba wai yanzu ba ila yau mil kiyama har zuwa ranar kiyama an ga an kulla alheri yana nan ga gashin goshinta ila yau mil kiyama har zuwa ranar kiyama saboda haka tun da ko annabi ya bada wannan shi da ya ce har ranar kiyama to alherin nan ko yana nan sai lahira za yi shi to amma yanzu yakin da aka yi gaskiya ba yakin addini na aka yi ba tun da ka je ana yaki yanzu yakin dai wasu su kashe wasu na su yi milki yaki daidai ba wani abu ba to kun ga ku wanda ka yaki ya kashe wani don shi mulki bai yadda a kashe shi don haka dole ce doki bai sai dai ya laɓe wani wuri mutum ko bai da lahiya ya samu wani babban makami ya laɓe wani wuri in ce ka zato akwai mutane ko ya gane su ko bai gane su bai ita dirka wuta wurin sai akwai su dai su mutu ba bukata ce su musulunta ba bukata ce ya kashe su ya yi wa da ya kashe ba bukata ce su musulunta ba Allah ya gafarta mana amma akwai alheri kwarai ribadin doki yana da alheri zai bo na biya a wallahi za ku bai wa makiyan Allah tsoro da shi muddin makiyan Allah sun ka ga ana dan dawaki ana kiwon su to hankalin su zai tashi wa aduwa kun kuma makiyan ku makiyan Allah makiyan ku kayirai ke. wa akari na akwai wasu makiyan ku na nan min dune waɗanda ba gare ba la ta'lamuna ku ba ku san su ba mana kai kenan suna nan amma goyon bayan kahere suka yi duk abin kuka ji kahere na yi da su haka amma su suna nan kwashe cikin musu. to kar su gawo ba ku san su ba Allahu ya alamu Allah ya san su kuma zai musu abin da ya tanadi wa ma tunfiqu min shay'in duk abin da kun kace na wani abu bi sabilillah ga aikin jihadi saboda Allah yuwaffa laifin, da a cika muku sakamako ne wa antum la kuma ku ba azalunta kada ka je ya aikata aikin da ka san na alheri na da kuma ba da abin da kaka iya wajen aikata aika alheri kakka ji tsoro kuma kakka ji kyoya yiwa ka da laifin ko nawa kun ka ba suwa za a ci kan gushi ko nawa kun ka bai in ƙananan kuɗi kun ka bai in manyan kuɗi kun ka bai in ƙananan gudunmawa kun ka bai in babban gudunmawa kun ka bai Allah ya ce shi dai yiwa ka ilaikum ba a cika muku sakamako abin wa antum la tuzlamuna ku ba azalunta saboda haka duk abin da aka ce addini na ku duk abin da kuka iya wa Allah ya ce mu ke mu da mu da ku ya sa mai karshe ne wa in jana hu lisani wa in jana hu ala wa tawakkal ala Allah ta wayan jana da salmi duk da haka nan idan kahire sun ka tabbata da sulu sun ka ce a to a yi sulu to kai annabi sallallahu alaihi wa sallam fa da kai ma ka karkata da sulu duk lokacin da kahire sun kai kai sun ka ce a yi sulu to ku yi sulhun amma wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah ba su da amana amma dai in sun ka ce a yi sulhu to yi sulhu da su amma wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah ba su da amana innahu huwa samiul alim shi Allah shine mai ji kuma shi an masani ya Allah ya sami ya alim ka taimaka mana ka kare mu daga sharrin duk wani mai niyyar mu da shiri kuma Allah ka anshi azumin mu ka samu ya kashi mai kyau Najeriya Allah ka zauna ta ita lahiya ya Allah ya sami ya a wa in yuridu wa in yuridu an yakhda'uka in الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين To Allah ya ce kuma wato in dai an sun karkata ga sulhu kai sulhu amma ka dogara ga Allah shi Allah mai ji ne masani. Wa in yuridu an ya kada ka in suna ni su yi sulhu da kai don su laba ba cikin sulhun nan su yaudare ka. Kakka damu sulhun da ya sun ce a yi sulhu abin da ya sa ba a son kalma alheri a nemi mutum da ita ga zahiri mutum ya ce bai da ita shi ya sa, amma Allah kun ji bai amince musu ba ya ce mai wata tawakkal ala Allah dogara ga sulhun nan dogara ga Allah nan ya ce kuma ko da sun yi sulhu da kai suna nan su ci amana ka an yi kada uku su yaudare ka fa inna hasbuka Allah lalle Allah ya ishe ka wato don yana yiwa sun sulhu wanda kai sun don su yi gare ka to fa hasu hasbaka lawa lalle Allah ya ishe ka ko allazi ya ayyada ka Allah shine ya karfafa ka bi nasiri da taimako nai kuma wa bil mu'minina shi ya karfafa da mu'minai kuma ya karfafa kai karfafa mu'minai wasu na cewa huwa allazi ayyada ayyadaka bi nasri wa bi da taimako ne da taimakon ne, amma dai an ce abin da fassara ta gaskiya gaskiya shi ya karawa ka kuma ya karawa ne. Allah ya muke mu wa Allah ba bai na kulube وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في Allah جميعا ما ألفت ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم wato Allah huwa alladhi ayyadaka Allah shine ya karfafa ka da nasari ya taimake ka da nasara ta shi Allah sannan wa bil mu'minina ya taimaki mu'minai da nasara ta shi Allah wa baina qulubihim sannan ya haɗa kai tsakanin zukatan mu'minai wato irin yadda aka samu haɗin kan musulmi lokacin annabi wato tarihi ya bayyana rayuwar duniya ba taɓa samun haɗin kai irin haka yadda musulmi suka haɗa kai mutane na za su je jihadi ba a samu yunwa malam wani ya ce ya samu kan akuya ya dafa shi ya gyara shi ya aika mu mutum guda yana ɗaukar rai da ruwa ya anshi abincin ga ya anshi ruwan ga zai sha kai wani ya yi na bukata da shi a kai ma wajen su goma sha wani abu kowa an ka kai mace ce a kai mawani ƙarshe sai da ta dawo ga wangar harkon da ya bashe ta shi kuma ko da ta dawo gare shi yunwa ta kashe shi ya rasu an ka ɗauka an ka ce a kai mana na can ko da an ka da shi ma ya rasu an ka kewo su duka kowa ya rasu don ɗan wani kai ce ɗan wani ya rasu ga tarihi ba a taɓa samun haɗin kai irin wannan ba ga tarihi tarihin duniya ba a taɓa samun haɗin kai irin wannan ba na kai ce Allah shi ne ya haɗa kansu lau an fakta ma fil jami'a inda a ce duk duniya dukiyar da a ciki takata ka ɗauke ta gaba ɗaya ka ce ma Allah ta bai na gulubi ma ka ya haɗa tsakanin kansu ka haɗa kansu kamar da kansu ya haɗu yanzu ko da duk duniya ta kasa wanda ya ce ga abin da ya kaso ka ce shi wancan ya ce ga abin da ya kaso ka ce gashi ka ba kowa abin da ya kaso ma Allah ta bai na kulubin ba ka iya hada wa tsakanin zukatansu irin wannan haɗin kai ba za ka iya ba wato walakin Allah ba bai nawa sai dai Allah shi ne ya haɗa kai tsakaninsu Allah ya sa son juna da tausayin juna tsakaninsu Rahani ya yi ta ba da bayani cewa ruha ma'aurai nawa masu tausayi na tsakanin su da junansu ya sha ba da labari cewa a billatin alal mumini masu kaskantar da kai da tawa yi ga yan uwansu mumini saboda girman ka Allah ya azizu ya hakim da izzaka da hikimarka Allah ka haɗa kan muka maura ka haɗa nasu Allah ka haɗa kan muka maura ka haɗa nasu Allah kai ka ce mu roƙe ka muna roƙon ka abin da muka so haɗin kai muka so Allah ka haɗa kan mora ka haɗa nasu saboda darajar sunayenka Allah ka kare mu da ka kare su da kasa sun kai ƙarshe mai kyau Allah ka samu mu yi ƙarshe mai kyau wanda ka warke musu gidajensu ka warke musu gidansu da garuruwansu mu ma Allah ka hake mana namu don darajar sunayenka ya Allah ya azizu ya hakim ya ayyuhan nabi يا أيها النبي أحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي يا, يا أيها النبي وحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي يا كيوانا النبي Allah na shaidar da kai hasbukallahu Allah ya ishe ka rike Allah da kyau Allah ya ishe ka ni dai ya ce a a wa hasiba man ba aka mina al na kuma ya ishe duk wanda ka cikin mu'mini ko gobe mutum ya riga Allah ya dogara gare shi Allah ya ishe shi ko gobe Allah ya gafarta mana an kuka tsaya kuka dibi kisoshi masu gudana yanzu kuma la'ama Suleiman kuka dauka Ya ishe ku darasi to wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi in ka ɗauka Allah ya ishe wanda bai dogara gare shi saboda darajar suna yanka Allah ka ƙara mana dogaro gare ka kuma ka shiga tsakaninmu da makiyan makiyanka makiyan addinin mu kai mana maganin su ya Allah ya rahmani ya rahim ya ayyuhan nabi harrijil mu'minin يا أيها النبي muminin, ala al qital يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ya ayyu annabi ya kai wannan annabi su yan mutane ba su da yawa suna yan kaɗan ƙarhi gare su yan mutane ba su da yawa suna yan kaɗan ƙarhi gare su saboda ba su da ashigalo abin nan da a gaban su shi dai sun kasa gaba gare shi ya ayyu annabi ya kai wannan annabi har da mu'minina alaihi salika faɗaitar da mu'minai ga yaki in ya kun minku 20 na sabiruna ya an samu mutum ya cikin ku masu hankuri ya galibu mai a ce na za su rinja ya kayari ɗari biyu kun ga kowane mutum guda kun ga kenan yana madadin mutum goma Tun musulmi guda Tun musulmi ba su da yawa ƙarfi gare su kwarai da gaske wa in ya kunmi a tun idan ku cikin ku an samu guda ɗari to ya galibu alfa min alladina kawaru za su rinjaye kayare guda dubu min alladina kawaru cikin wanda suka kafirta da annawan domin kare kaumun la ya fuka mutane na wanda ba su da ganewa kun ga da qur'ani kenan kare ba su da wayo ba su da fahimta ba su da wayo ba su da fahimta saboda haka su abin da suka bukata wato in sun ka taba ku ku taba su wama ne ta da alaikum fa atadu alaikum su abin da suka bukata kenan in ba taba su an kai ba su gane sun yi ba daidai ba domin ba su da ganewa to wannan haka an ka zanna farkon al'amari ba abin da duk mutum ɗari suna iya karya kahirai dubu kuma wannan ba ba manyan musulmi aka ne ba ba manya aka ne irin wa'annan da mutum guda ya rinja ya mutum dubu ba suna aka ne ga ya ku bayi na aka magana farkon al'amari to amma ana nan ana nan sai sun ka ƙara yawa to da sun ka ƙara yawa ha don inda duk musulmi sun ka yawa to kwashe kwaran sun biyo hmm. a shi koran sun shigo kuma nan sa ka bi su duk suna nan tare da tuwaki inda da an kai duk daura ɗaya kai ya haye to duk sun shigo saboda haka da abubuwa sun kai yawa sai Allah ya ce tunan za a rage muku kai al'ana ka fa wallawa ألا wa الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا

Allah ya ce to yanzu kan da kun yawa ya ku musulmi yanzu kan da kun yawa al'ana yanzu da kun kai yawa kafafa Allah an ku Allah ya sauka muku da abin na yakin mutum mutum goma ga mutum guda to ya samu ku wannan yanzu mutum guda bai yakin mutum goma don kun da cin kaya hmm, mutum guda bai yakin mutum goma yanzu wa alima annabi ku da afa Allah ya sani cikin ku akwai rauni yanzu inda duk mutane sun ka yawa rauni shigowa ya kai amma dai wa in ya kun min kun mai atun to in an samu dari cikin kuma sabira masu hankuri ba ya ku bayi ba ba sa ka bi su ba masu hankuri ya galibu mai a tayin tiket za su iya rinjaya ɗari biyu kowa ya koma kan yin musun dugare shi in masu karhin nan wa in ya kun min kun alfon ya an samu dubu cikin ku ya galibu alfaini za su ya dubu biyu da izinin Allah da izinin Allah amma sai masu hankuri ba zama masu sabili na Allah yana tare da masu hankuri kun ga haka nan abubuwa abubuwan su jiya aka yi ana ƙara yawa kuma ana ƙara rauni saboda da duniya ta shigo rauni za a yi mutumin da ya kamata ya zabura ya yi aiki mai yawa sai ka ga ya ɗauki ƙawa guda ya aza guda ya yi zama yi ya ke aiki kuma shi na iya yi mista bai eh, wani ya samu kaza shi bai samu ba kun ga dan mashin ɗin gara kuma gani yana iya ragargaza ta hiyar jama'a ga shi guda gaba da dan mashin ɗin gara kuma da guda yana iya ragargaza ta hiyar jama'a gaba da su yi rauni a ah, to shi to za mu mun gane su wani muka wa

sadda aka samo shi babban sarkin ƙasa farisa Wanda an ka ci gwamnati ce da yaƙi aka taho aka iske umar ya laɓe wani wuri cikin masallaci yana kwana an ka ce da dace ba a gane da shan an ka ga wani yaro ya ce ya kai inda an ka iske shi ya shige cikin wani ɗan kwalakwaso ba a zata akwai mutum ciki mace cikin gina da dusi ya laɓe ciki kamar kusu ya samu ya ɗan yi kwana da an ka tafi ga ga rumuza an shirya mai an sa mai kayayyaki na gwamnati ya yi wata irin ta kamar yana shugaban ƙasa shugaban ƙasa ce sannan sai umar ya fashe da kuka kamar rene ne ba sai daga cikin sabai yana cewa ya amiran mu'minin halan ba nasara musulmi sun ka samu ya ce ita ce wannan dukiya halin ba dukiya ta da za ta taimaka mana ba ce dukiya ce haka dai bi shi tambaya to ni ka kawo kuka ce dukiya na ga kun dauko ba ta shiga wadda ba ta shiga cikin mutane ba sai tare rike Ya ce duk ta shigo cikin mutane sai ta rike mutumin da ka iya aiki mai yawa sai ka ga saboda dukiya ya bari ku zai mu dai mu yan izala ku dibe mu dori duk makarantar ta a garin ga kudari ba a amsa kuma tun da sai malami ya shiga aji karatu aka yi sai da azura aka tashi da la'asar ta an to an aza in an ka tashi da magariba to da isha'i ta yi an to an aza matan aure na aka karantawa sha ɗaya na dare aka tashi ko ɗari ba a biyan kowa da kowa kowace makaranta ko malami nawa ka gani wanga ya zai zo rana kaza da rana kaza wanga rana kaza da rana kaza kowa ba a biya ko sai da mutanen gari sun ka zanna sun kai shawara sun ka ce a taimaka musu ku za a taimakawa sun ga wahala ga ta malamai ta yawa wannan su zai bada ya hamsin su sun ka yanka an kai ta tafi cikin wannan da kyat kun ga dattijan ga yana cikin wa'anda sun kai gaba da haƙuri an shirya tsaye hamsin a shi nan zaune ba da shi an kai shawara ba shi ta ba amma dai yana cikin wa'anda sun kaba da shawara inda su sun kaje za su bai a yi hankuri an sa tun da wayar ruwar kwaro kwansu an kai wanda ya kawo an sa wanda bai kawo ba haka zala nan ta kawo idan sai kaga cikin makaranta mutum na an su kuɗi masu kuɗi yawa amma na abu kadan iya ga wani ya samu bai samu ba sai ka ga ya rafa shi ji ya lalace saboda duniya a gaba ne ba addini ne to yawa haka ne yake inda za an kai yawa haka na ake yawa eh, mutane yanzu kuma da suna izala ga ta tsawo ko kuma ba a samu ko izala ba a samu inda da waɗanda na yanzu to wanda izala ta tura ya ce waje yau karatu mutum guda wata talatin mutum guda za ka samu wanda bai toshi karantawa dan Allah kwattawa ya ne mukamin da za a bashi ko a bashi ko kuma ya koma biye shi ya ta ce shugabanni da limamai ya ce ba su iya karatu ba ba san na ba ya ta ɓata su wai kai ne na aka gina ya ce wancan ba sani ba to wasu ne wani shiga kamar A sai gudu zali da kai ne wai kai ne na aka kira ma Ba haka nan na abubuwa su inda da an kai yawa haka nan na abubuwa su don haka roƙo muka ga Allah shi dan tsawaita mana rayuwar mutanen nan da kuma dan Allah sai ya kashe mana su da wuri wannan bakin wuta ya mutu gari mu waɗanda waɗanda babu wani za su yi su haɗu ko ka gan su haɗu ba musu naira dubu ɗari ka ce su raba yanzu suna faɗa bai kama su dubu ɗari ce ba yanzu suna faɗa Allah yi muka roƙo bai a sama yake na Allah ka samu yi ƙarshe mai kyau Allah ka samu yi ƙarshe mai kyau inda duk an kai yawa dukiya ta shigo cikin jama'a da shi ke idan mutum zai yi wahala ko wata irin wahala mutane ba su damuwa da shi amma radda Allah ya saka mai ta tsawo shi Allah bai iya ba na kashi shi Allah aka faɗa ma shi Allah bai aka rabo ba ga su kai shi Allah shi ka gani wani na kai ba wani na kai ba su na kai Allah aka yana ta faɗa yana faɗa ya nuna rahmatar rabbi yana ta faɗa amma ba su ka saurare ne yana faɗa yana cewa kai ku rabe da su ba amma ya fi Allahu min rahmatin ba za mu saka la sai kai ku bi da shi Allah na ka magana suna yi ba eh ka gani ah. to haka nan na abubuwa suke ba ka gane mai yi dan Allah da wanda bai yi dan Allah sai duniya ta shi ba za mu wani abu ka ce su ba. mu kana gane mai idan Allah kana gane wanda bai idan Allah Allah ya gafarta mana su kansu magabata kun ga an ka ta yaki mun karanta da ku akwai jagorori wanda ka shiga gaba amma in an ka samu wani ba a koma gani ne sai an gama rabu ba a koma gani ne sai an gama rabu jibi an ka to kuma shiga gaba da an samu shi kenan shi ya gama zama cikin jama'a bai bukata Allah ka sanya muka masu wallahi ma asabiri na Allah yana tare da masu hakuri ka samu cikin su haka na lanabi ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ما كان لنبي باشي واقع النبي واتوا wajen wannan yaki na badar an kama bayi sai annabi ya kiri matasa ya yi fara shawara da suwa ba ni shawara kuma matasa su umar dan kaddabi sai ya kire su ya ce su ba su ba shi shawara sai Umar ya ce ya Rasulullah mutanen gade sun kore ka kuma sun yaƙe ka sun yi makala sun yi makala to ya Rasulullah ni abin da nika so yanzu dai shi Ali bin Abi Talib da dauki kane ne jahar ka ba shi tsare kai ka tsare mai kai Umar Umar dan Khattabi shi Umar kai ne kenan ya ce ka bashi ne wani ɗan uwa ne ya sare kai haka ya ci gaba da lissautawa ya ce har kayare su gane babu alaka tsakanin marsu babu soyayya tsakanin marsu ya ce ta misalin ka a misalin nufin umar misalin ka kamar misalin nuhu rabbi la zar alal adami na kwabi na da yara ya ce kai misalin ka ke ya yaba shi kuma ya kamanta shi da annabi nuhu saboda haka mutumin kirki ne kama annabi nuhu sai ya ce to fita a kiro mai da tijawa ga abubakar sun ka ɗauka ne a shawara ku ya ce ya rasulallah mutanen mutanen ka na ba sun kore ka sun yace ka Allah ya baka nasara kan su yau karin jayi ni ina ganin kai musu baiwa kai musu baiwa wanda kaka iya saki kyauta ka sai kyauta wanda baka iya saki kyauta a zamai wasu 'yan kuɗi shi ba biya wayannan yan kuɗin a yi unhwani da su sai abinci ka fara jin ƙari da kai da mutanenka wanda iya rubutu ba shi yare ya koya masa rubutu alifin bawa sai annabi ya ji daɗi ya ji daɗin wannan shawara ya kamanta shi da wani annabi shi kuma in to azibun fa ba ibadu fa in tadbir na fa innaka antal azizul ghafur hmm. dada sai ya ce to duk bayan sun yi ta sai ya ɗauki shawara abubuwa sai ya ce su kawo kuɗi wayanda adda kuɗi sai sun ka bayar mala ana gamawa umar na can zaune ji an ci an fara an kuɗi sai umar zuciya ce ta fara zaɓi sai da ya ce a to a wanke ma umar zuciya nan sai sanyi umar bai kamata a ba zuciya nan zahi da zahi ba bai ya ba da shawarar da adda sai ga jibiri yana ce amma kana lanabiyin tashewa ga annabi cikin annabawa don ya kuna lawa a karatun yanzu ya rika bayi ni akali ne na kama ba ya yi a shigo cikin su hatta su kana fil addi sai sun zubar da jini kwarai har sai ya zubar da jini kwarai cikin kasa kai musulmi Allah na kima ma annabin annabi muna yi abin ga amma sai Allah ya ce wa musulmi ridu na arar da duniya ko da da kayan duniya sai magana da shi kan zargi na girma ne ya yi ƙarin Allah ya shi da magana da ba tare ko alama sai ke ku musulmi ko na nihin ba nau'in abin duniya har da annabin ciki amma dai ba faɗai ba wallahu yuridu a hafira. Allah lahira ya kani ka ku sake haka wallahu azizun hakima Allah magwayi na mai hikima ya Allah ya aziz ya da izzaka da hikimarka yadda ka ba su nasara Allah ka ba mu nasara a kan makewa yadda ka kare su Allah ka kare mu a kan makewa yadda ka sa su kai karshe mai kyau Allah ka sa mai karshe mai kyau da izzaka da hikimarka Allah ka tausaya mana ka zaunar da tarayyar Najeriya lafiya Allah ka zaunar da tarayyar Najeriya lafiya Allah ka zaunar da arewa lafiya ya aziz ya hakim laula kitabun laula kitabun من الله سبق لمستكم بما أخذتم عذاب العظيم وأقول لي وقت إن شاء بين سورة آل عمران يأتي هو بما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفصل من حولك فاعف عنه واستغفر له وشاورهم في الامر ko wannan shawarar da ya ce kai da su ga al'amari to an ce shi na aka nihi nan Allah ya ce laula kitabun min Allah ya ba don wani hukunci da ya gabata daga Allah da ya baka izini kai shawara da su ba da shawara ga da kai ta ansa kuke ga lamassa kun fi ma a kaso wallahi da ya shaye ku ga kun ka an na fansa ga kairai azabun azimun azaba wadda mai girma amma tun da akwai hukunci da ya gabata an yaye kunga umar zuciya ta yi ta yi sanyi ya gane lalle dai ban ba da mugu shawara ba ga ƙwar'ani ya ya tabbatar da kunga ya gane bin ta dai abu a yi bada a kowa da ciki ta amma dai ta kware ta ya fasuwa tunda ƙwar'ani ya tabbatar da ita to waɗanga mutane irin suna Allah ya tarawa annabi da zaran sun ka ba da magana yanzu qur'ani na ta waye tabbatar da idan suna Allah ya tattara mu shi yasa annabi ya samu nasara amma yanzu duk wani jagoran al'umma da zai zo idan nashi mutane kai mabiyan ka daban da su daban nasara tana da waya da ka daban kai shawarar ka da su daban Kin wani ya tawo yi abin da ba daidai ba yanzu kana tare da abokanka wani ya tau ya sa hannu ne aljihu haka ya ɗauka naira dubu ɗari ya ce ga wannan kace ne ba mu da bukata sai ka ga mabiyanka wanga ya dibi wanga in an tashi ka mai ajima an iske shi ma malayin shi bai so muka ba kaga su a kusa gare ka amma aƙida ka daban tasu daban aƙida ka daban tasu ba babu da za a yi ka haɗa kai da su a yi nasara babu da kai gabajin masun kai ganin ka suka kai wani mai mugun ra'ayi suke illa dai suna biye da kai kawai amma ganin ka suka wani mugun ra'ayi gare ka don haka kai adda wannan tsanani su ba su zuwa ba su waɗanda abubuwa haka nan na rayuwa take yau shi za a haɗa kai a nasara mutane za ka ga sun tashi sun ce wajen ɗan siyasa mu ka ba ganin mu tare da wani muke mu ko ba iri ne muke ba mu ko ba iri ne muke ba ran kai dai mu duk abinda muka gani wani ɗan mu kowa ka samu shi muka so ba haka don wani kai tare da kai wani abu muna kai da ne kuma ya ne masu dawo nan su yi ba sai eh, sun yi wani na fi ciki wanda sun ka samu sun sa wadda rayuwa haka nan na tafiya haka nan na rayuwa tafiya saboda ka eh, haɗin kai a haɗa kai a samu nasara wani lokaci ke gaba ya gare shi saboda manuwa da akida ta bambanta Allah ya taimake mu Allah shi haɗa kanmu Allah shi haɗa kanmu ni na yi zama a cikin izala sai an ka taho da abu an ka kawo shi mutane sun ka ce ba so ne duk inda an ka tsaye izala ba su kowane ɗan ya zala an ka biyar an zaɓe mun yi zama haka a zalunci mun yi zama haka na yau an ka kawo mu Allah ya kawo mu daɗa haka Allah kai muka roƙo Allah ka sa mu yi ƙarshe mai kyawu Allah ka sa mu yi ƙarshe mai kyawu wa kullu min maganin tu فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم wato wata rana na tashi da karatu rayan a wani ɗan siyasa ya tsawo da jirgi ta baka bayan la'asar karatun da nake ran alamis da ji ji baka ban san shi ba kan ni ban sanin mutane ne ba amma dai na san waɗanda a ni sun san shi ni dai ban san shi ba sai na haito kenan zan shiga mota sai da nan ta faka sai wani mutum ya da cikin da ce malam wurin ka na zo na ce mai to bismillah mun ka zanna sai ya ce ma direba ne ya bude bayan mota na ɗauki mai akwati aka ɗauko na ce mi za ka yi da akwati ya ce to ai dan gudunmawa na dai ko shanu ko a samu shanu ko hudu ko biyar a sai kuma a taimaka mana mu ma mu taimaka mu na ce malam mai da akwatinka mu in mutum na neman taimakon addu'a gare mu da ya kai dan Allah maka yi mai addu'a ba don kuɗi ne ba sai ya kince huska ya sha doka zaman na ce bai daɗe ba don bai ko haɗu bukata ce ba saboda na na kashe shi malam duk mutanen da ya ba kuɗi wuri na kowa bai amsa ba mutumin ne ya wuce cikin garin na yake ni dai ban sani ba amma na tabbatar da in yanzu na yi to wurin gani ce ban yadda ba ya biyu da dubu goma goma duk an san za ku yi dai malam ya mutu malam a kwatita an ka ɗauko mai da kaninta dindin da kake shaƙe ta rahin atiku an kai shi birnin kai wai a samu shanu ko wani ko da su ni zan to in sai in yanki a aiki zai mai ni a kan kuɗi bai mai in zan sai kai ko ba haka na haka abuja ba nan na abuja na Thank you. wato amina da ya tafiya rayuwar ta kama ta canza ba irin na izala yanzu ba irin na izala dorina aboki na bannu da shi wannan ba sai kaban tarihi ne duk abin da ka gani nan waje nai ga babban abokin mai koyi ga sake ta koyi shi aboki ne sake shi an baka sani eh, gare ya koyi shi saboda haka nan ai gore din mu na rabin tuwa Allah ya gafarta mana to Allah ya yi hukunci da wacce matsala ya gama magana akan wacce matsala da ya yi musu hada to yanzu ba kulu in kun sai yaki an ka samu ganima ba kama bayi ba ganima ku lumin maganin tuntunci daga ganima da kuka samu halalan ɗaya ba halar wanda an mai tsarki halar mai daɗi wata kula ku ji tsoron Allah inna Allah gafurur rahimu lalle Allah mai kawara ne ku mai rahama ya Allah ya gafurur rahimu ka kafarta mana kai mana rahama ka dawo mana da imanin mu na da kuma kai mana kari Allah ka dawo mana da haɗin kuma na da kuma kai mana kari Allah ka dawo mana da zaman lahiyar mu na da kuma kai mana kari Allah ka haɗa kan muka kan juna tsakanin mu ya Allah ya ga gafuru ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi qul liman bi aydikum من الأسراء يعلم الله في قلوبكم يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم يا أيها النبي يا النبي cikin bayan da an ka akwai kanin baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da baban manzon Allah ubansu guda shi ma umar ya ba da shawara a tsari waya da ƙarshe dai sai annabi ya tilasta shi ya biya ma kai ne ya biya ya biya ma akilu dan abi talibu dan dan wane na shi shi biya mai biya ya ce ya rasulallah ka mai shi ne matalaucin ƙwarai ya ce ba kai na ka zanna da wanci ya faɗi sunan mata lokaci kaza a cikin ɗaki kaza kun ka zanna ka ka wasu dukiya ka ce mata ko na mutu ta ishe ki hake mutu ba kai bane ya ce wallahi maganar ga babu wanda ya santa in ba Allah ba don daga ni sai ita ni ta wallahi tun da ni ga ka faɗi maganar ga manzo Allah kake sai mu Magana na ita ta tassa ya gane manzo Allah manzo Allah na don babu wanda ya shiga cikin kai magana nan in ba shi da matsala to shi na Allah ya ce a hede ba da biya ku dai an mai sai matalauci ya dai ba tuwa tun da dai ya ce ya yi imani to imani ne na kwarai zai taimaka Allah zai gafarta mai kuma ya bashi kaya masu yawa hede wanda aka ansa ya ayyu annabi ya kai wannan annabi kulli man fi aidikum ka ce ga wayannan da aga hannunku mina asara na bayi in ya alamin lawa fi qulubikum khaira in Allah ya san akwai alheri na imani cikin zukatanku ko nawa an ka yi uti kun khairan zai ba ku abin da ya tsara min ma a zamin minkun daga abin da an ka amsa gare ku waye ga kun kuma ki fata muku to abbas ya ce gaskiya abin da duk Allah ya faɗi na alƙawari ya ce ya gani dan ya samu dukiyar da radda yake duniya bai taɓa samun kamar ta kuma yanzu bai ma sama da zai yi ta samu yawa ya ce amma shi na nan shi na jiran da hawa a ce ka jira wallahu ghafurur rafi. Allah mai gafara ne mai rahama ya ce to ya ka jira amma dai dukiyar da aka mai alƙawari ya samu ya Allah ya gafurur rahim mu ma muna roƙonka Allah ka gafarta mana ko wani alƙawari ka kawa bayan ka mu'minai Allah ka yi mana wasa mu wannan alƙawari dan darajar suna gafarta mana Allah ka yahi mana wa in yuridu khiyanataka in ku suna nan su ci amana ka sun kace sun musulunta a karkanun laha min qabla ai ba kai dai sun ka taba ci amana ba sun ci amana Allah can warku sun yaushe suke daga kabilci suna ci amana Allah fa amkana minhu yau ya bada iko an ka same shi wallahu alima Allah masani na da mace maciya amana Hakimu kuma mai hikima na da ya kyale su sun kai ce amana Allah can harko kamin su musulunta ya Allah da iliminka da hikimarka Allah muna roƙonka Allah ka samu yi ƙarshe mai kyau Allah da iliminka da hikimarka muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana bayan gana ka muke ta karanta tarihin su Allah yadda ka taimake ka Allah muna roƙon ka mu ma ka taimaka mana haka Allah yadda ka taimake ka Allah ka taimaka mana haka ka ba mu imani cikakke kamawa da kabbasu ka ba mu takawa cikakka kamawa da kabbasu ka azaita mu ayyuka na kwarai kamawa da kabbasu ka nisa ta mu ga sabon ka kamawa da kan nisa ka ba mu rayuwa mai tsawo mai lahiya mai aminci kamawa da kabbasu ka kare mana rayuwar mu ka kare mana imanin mu kamawa da ka kare mu ka karbawa mu kamawa inuwa da ka ba Allah ka shirya musu ɗiyarsu da matansu Allah ka shirya mana namu Allah ka shirya mana namu Allah ka shirya mana namu Allah ka rika musu ɗiyarsu da matansu Allah ka rika mana namu Allah ka rika mana namu garuruwarsu makka da madina da sauran garuruwa har yanzu kana nan rike da shi lahiya da Allah ka rika mana kasan ya Allah ka rika mana kasan ya Allah ka rika mana kasan mu ma bayi muke kuma sai ya Allah roƙon ka muke ka shirya mu kuma ka shirya kasan kuma ka daunar da kasan mu lahiya saboda darajar sunayen ka Allah ka tausaya mana irin nan namu Allah ka mai sai kaman makka da madina Allah ka mai sai kaman makka da madina cikin aminci da natsuwa da kwanciyar hankali matasan wannan gari gari Allah ka shirya su matasan wannan gari Allah ka shirya su da su da matasan kauyuka matuka Allah ka shirya su Allah ka sa musu albarka Allah ka aza su da hanyar kama ta Allah ka raba su da ayyukan da ba su da kyawu Allah ka raba su da ayyukan da ba su da kyawu Allah ka raba su da shaye-shaye Allah ka raba su da shake-shake Allah ka raba su da kuce-kuce Allah ka raba su da ɗauki-ɗauki ya asma'ikal sana Allah ka ba su ayyuka da sana'a na halali kuma ku. ba su masu masu ba su yi ba mai isa Allah don darajar sunayenka ka tausaya mana ka zauna da garin nan da ƙauyuka ne lahiya almusira Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka taimaki almusira Allah ka taimaki mutanen almusira Allah ka shirya su ka shirya su Allah ka wace su ka wace musu